barka baba ah dan gari dan gari ashe ka samu sako ai na samu saƙonka, da a ce ana samun daktawa irin ai da 'yan mata ba su lalace ba eh, da a ce ana samun daktawa masu dattaku masu kula da 'ya'yansu ai da lamari bai lalace ba to shi yasa na ce ba zan yi ƙasa a gwiwa ba da ita salamatu ta ce min lalle lalle baba yana nema na na ce to ba damuwa da zancen nan na gaskiya ne ni ba zan ji tsoron zuwa wajen baba ba zan zo in ji me baba zai faɗa kuma duk abin da baba ya faɗa to ni fa a shirye nake na yi biyayya dan gari eh. abin da ya sa na kira ka eh. <clears throat> yarinya ta ce kai take so <laughs> kuma na yarda da cewar kai take so to tunda tana son ka ka san ba a yin abubuwa da ka saboda haka ne na kirawo ka kai kuma yanzu idan ka tashi ka je ka sanar da magabatanka magabata kamar yaya magabata da tijo eh, ina nufin manyanka mahaifanka manyana eh. manyan gidanmu to ai ni babban yayan mu ya mutu duk sai kanne na sai kanne na mata biyu suna nan ba su da aure ba su nake magana ba su zan turo babanka nake ni eh gaskiya babana ya mutu amma akwai wan babana yana ƙauye to a je a same shi a inda yake a faɗa masa shi ma kaga yana da abokai kila a ko haka to sai su to tare sai a zo a neman maka auren salamatu shike nan an gama babu komai tunda yarinya tana son ka idan aka ga manyanka sun zo hmm. daga ƙauyen nan suka zo aka yi magana baki da baki gemu hmm. da gemu hmm. shike nan an gama sai a aura maka yari to wai da tunanin nake tunda shi ka san tsohon nawa shi wan baban nawa a nesa yake ni ba za a iya bani aurenta ba dole ai komai ana yi da shaida shaida kuma ana yi da ne a ta aure da magabata to abin da za a yi tun da ka yi maganar eh. shaida eh. tun da shaida ce eh. ai ga limamin ungomu kuma mutumi na ne ya san sana'a ta, ya san ni ba dan zaman banza ba bane da ko limamin ungomu kawo shi mana a wuce wajen magabatan ka dai duk wanda ka kawo mu ka kawo mana shi ya yarda cewar ya tsaya maka magabacin ka ne shi mu babu ruwanmu shi kenan an tashi ko wani abu da ya faru mu ba za mu neme ka ba shi za mu nema an wuce wurin to abin za a yi in Allah ya ka san ni mutumin dawakin kudu ne in Allah ya da zan samu na tafi dawakin kudu nan in je in samu shiwon baban nawa in gaya masa lalle lalle in sa shi kafa ta kafarsa in ce to lokaci fa da ya kamata ne aure da hakan Allah ya zan zo da shi kuma in Allah ya da duk wani abu da ya kamata a yi za a yi Eh, na ji kamar za su tada motar ka <coughs> eh, eh, eh ga mota can za a tayar to shikenan dan gari yi hankali eh ba damuwa <laughs> eh bari je mota ce suke kokarin su tayar to wannan je in hau din saboda dako wata fulawa ce aka sauke Allah ya ce mu je mu sauke to to gashi can tafiya za su su bar da bari su samu gaskiya ne gaskiya ne dan gari ga mutum kaman ya tafi kaman ba shi da hankali amma yana da tunani kuma hankalin ma daidai gwargwado yana da shi Ɗan gari